idan mace tana da aljani sai ya tashi a wajen yi mata ruƙuya sai kuma ta shaƙe wanda yake mata wannan addu'ar har ta kai shi ga ya rasa ransa shin take tambayar ya matsayin kafara ita wannan mata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, idan ya zanto ita wadda ake wa ruƙuyar ba ta cikin hankalinta ba ta cikin hayyacinta ba ta san ma me take yi ba to hankalinta baya tare da ita to babu wani hukunci a kanta wanda babu hankali tare da shi bai san me yake yi ba sai wani abu na laifi a cikin wannan yanayi to ba a yi masa ba a yi masa hukunci a ce sai ya yi kafara ko sai ya sai ya sai ya azumi ko sai ta biya diya babu wannan a kanta nabi sallallahu alaihi sallam yana cewa an ɗauki alƙalami daga mutum uku an ɗauki alƙalami daga yaro har sai ya balaga daga mai bacci har sai ya farka daga bacci da kuma wanda yake marar hankali har sai ya farfado waɗannan in suka yi wani abu ba a yi musu hukunci ce wajibi su yi kafara ko su yi wani abu irin wannan haka babu babu wani abu a kanta na kafara saboda ba wai abu ne da ta yi da gayya ba sai ne ke ce malam shine ya ci bashi a kamfani ya sayi mashin to akan yarjejeniyar cewa za a rika cira daga albashinsa har ya samu ya biya to an fara cira a watan farko sai kuma aka kore shi daga wajen aikin ba tare da ya yi laifin komai ba shi yanzu ya zama dole ya biya wancan bashin da ake bin sa ko kuwa ya faɗa a kansa tun da sharaɗin bashin shine za a rika cira daga albashinsa kuma yanzu an kore shi baya tare da su kuma bai yi laifi ba hakan aka kawai aka kore shi dai saboda sun tambaye shi ya ce musu su ai sun yi ka'ida cewar a albashinsa za a rika cira kuma yanzu ba sa tare sai ya kafa musu hujja da faɗin cewar wato almuslimuna ala shuruɗihim ah, dole ya biya su bashin su bashi ba zai sare ba don hanyar da da za ka biya bashin yanzu ba ba ita ka ci bashi don da kana zuwa eh, wani aiki yanzu babu aikin shi kenan bashin ya zama ya tafi a banza wannan ba za su ce za su albashin albashinka saboda kana kana kana aiki za su ce za su cire albashin wani ne dole albashinka za a ce za a cira tunda nan ne hanyar samun kuma ta nan ne za ka biya su to da ba ka da albashi ba ce ba za a ce bashin su ya faɗi ba ka ce ala shurutihim kun yi sharadin cewa in an kore ni ba zan biya ba suka ce eh mai da an kore ka mun yafe maka ai ba haka kai ba su yi ne akan cewa ta albashin ka su rika cira wanda kuma dukkan wani wanda zai ci bashi yana ma'aikaci to haka za a za a bashi bashin a rika cira daga albashinsa tunda a nan ne hanyar samun sa. amma ba yana nufin in ya sa rashin wannan hanyar ba kuma bai halatta ya biya ba ya ci banza wannan ba kuma kasancewar can sun kore ka ba bisa Hadira ba duk wannan ba ba ba hujja ba ce da daman aka ɗauke ka aiki ana iya rabuwa a ce to ba a buƙatar kai yanzu saboda wasu dalilai daman duk wani aiki haka yake ka contract ne an ɗauke ka kuma yanzu contract ɗin ya ƙare shi kina an sallame ka sabo bashi yana nan kanka dole ka biya su sai in su suka yafe maka to sai ne kace malam yana tambaya ne akan wata matsala shi ya kasance ƙwararren ma'aikacin jiya ne to ya samu aiki da wasu ƙungiyoyi na waɗanda ba na gwamnati ba to kuma yana aiki a aikin gwamnati a wani asibiti na gwamnatin ya ce to wancan aikin da ƙungiyar ta ya samu a wurinsa ana samun kuɗi sosai kuma haɗawa biyu da ya yana iya wancan ɗin kuma sai ya zama yana shan wahala to amma kuma sai ya samu wani abokinsa wanda shi ma ƙwararren ma'aikacin jinya ne wanda baya aiki sai ya sa shi a wancan gurbin na ƙungiyar da ta ɗauke shi yana zuwa yana yi musu aikin to sai in aka biya shi albashi sai su raba daidai da shi da wanda ya tura din yace amma ba tare da yarjejeniya su su shugabannin wannan kungiya ba shine ke tambayin Mallam menene halaccin aikata hakan da ya kuma ya matsayin wannan kuɗin da yake ci to ɗaukar mutum aiki a bashi wani aiki a ce ana so ya biya shi iri biyu ne akwai wanda za a ɗauke shi a ce ana son aiki kaza abinda ake bukata shine a ga aikin ba wai shi karan kansa ake buƙatar ya aikin ba ana son dai ya zama aikin nan irin kai kaza an samu ba mutum kirawo shi a ce ana son haƙar rijiya a ba shi haƙar rijiya abinda mai haƙar rijiya ke buƙata shine garuwa an haƙo rijiyar eh, sai zanto ba zai iya zuwa yi ba ko ba da lafiya ko wata tafiya ta kama shi ko wani dalili sai ya sa wasu suka yi haƙar rijiyar aka samu ruwa shi kenan. wannan ya halatta a bashi shi sa ya biya waɗancan aikin da ya sa su saboda shi mai ba da aiki ba wai ya sa shi saboda shi karan kansa ba a aikin yake so ya gani a ƙasa akwai kuma wani aikin da kai ake so ka yi shi saboda wasu dalilai ya sa aka baka aikin ba a ba wasu masu masu aiki masu sana'irin taka kai watakila an hararo ko watakila ka ɗira kowa yin aikin nan ya inganta akwai wasu dalilai da sassa a baka ba a bamu wani mai irin aikin ka ba to anan baka baka canza wato kanka da wani sai da izinin wanda ya baka aiki saboda ba wai natijar aikin kawai yake so ya gani ba yana son kai kai wannan aikin saboda ka irin wani aikin da ka magana na NGOs ban san a bisa wani sharaɗi suke ɗaukan mutum aiki ba a bisa suna son kawai su ga wani aiki ne a ƙasa ko ma waye zai zo ya aikin su dai bukatar su tafiya a aikin ko ku a'a sun ɗauke ka akan wani dalili da kai aka duba aka ce kai ake so kai aikin in har kai ake so ka aikin to ba halatta ka ba mu wani in kai haka to ka saba wa sharaɗin da aka ɗauke ka aiki in suka ƙi biya ma ba su yi laifi ba kai sai ka biya wanda ka sa aiki amma kai ka saba sharaɗinsu amma idan aikin kawai suke so su gani a ƙasa wasu kaya ne ake so a tattara su guri guda ba wai lalle sai kai ne zaka tara su ba almuhim da kai an ɗauke ka ana so ga cewa kayan nan sun tattara guri guda ko an ɗauke su an kai su guri guda ko an raba wasu sau haka wannan ake bukata kuma in ya samu shi kenan an biya wa shi mai ba da aiki bukatarsa wani abu ne daban aikin nas aiki ne da yake alaka da kwarewa da ilimi da takarda da daddadewa ana yi a aikace ila kafin su ɗauke kama aiki sai da suka ce suna son experience na shekara kaza ana aiki kamar yadda aka sani ma'aikatu sukan sa wasu sharuɗa ana son ka zama kana da qualification kaza eh, a harkar kiwon lafiya ana son kana digiri ko kana digiri biyu ko ce ana son zama yi aiki a ma'aikatan lafiya ko asibiti na shekara uku ko hudu ko biyar duk sai da aka sa wannan qualification ɗin sannan aka wannan karceriya din sannan aka ɗauke ka da ka cika su to kai in ka kawo wani ba lalle ya cika waɗannan ƙa'idojin nasu ba kaga anan ka karya musu lissafin da su suka yi wannan ba halatta saura kai ka san wani irin aiki yaya ya, sharaɗin ka da su yan NGOs din sun buƙace ka ne based on wata karceriya da suka sa suka ce sai wanda ya cika wannan karshe za su ɗauka kai suka ka cika suka ɗauke ka ko sun ji labarin ka kware ko wani abu dalili da yasa su suka neme ka kai musu aikin kai kuma da ka samu yin ake ka sa wani saɓani yadda su suke so ko ko a kawai wani aiki ne ake so a ga an yi shi kuma waye ya zo yayi shi kenan ba mu su da matsala kai ka fi sanin yaya sharaɗin ku yake don haka in har na farko ne kaga babu matsala amma in har ka fi na biyu ne to wannan da matsala to sai wanda yake cewa malam ya ji wani malami na cewar masu ɗaukar albashi za su fitar da zakka matuƙar jimlar albashin a shekara ya kai sabon zakka sannan yake tambaya menene matsayin hadisin da yake bayanin kuɗin da ya kai nisabi sai ya kai shekara sannan za a fitar masa da zakka albashi mai albashi iri biyu ne akwai wanda yake karɓar albashi albashinsa baya saura ya karba ya cinye wani ma sai ya hada da bashi ya karba albashi sai ya hada da bashi kafin a kuma biyan shi a ga wannan maganar zakka ma ta so a kansa ba akwai wanda za su ce a tunda da ya karba to ya yi calculation na shekarar gaba daya ya yi calculation a albashinsa a shekara yana kai miliyan biyu da rabi ya ce to ka fidda zakka duk da fa baka yi aikin ka karba ba amma wai in a za a duba fa nan me kake karba me income ɗinka fa nan? Sai ai abin da kake samu a shekara yana kai miliyan biyu da rabi to ya kai nisabi saboda haka duk sanda ka aka sa maka albashi to sai ka ba da abin nan 2.5% percent. a iya dan abin da aka baka watakila ana baka dubu saba'in ko dubu ɗari to sai ka fitar da 2.1 wannan wannan ba daidai ba ne. wannan sawa mutane ne wani haƙƙi a cikin dukiyarsu wanda Allah bai sa musu ba akwai masu wannan theory din cewa kawai saura kaga kowa sai ya zakka eh, ce albashinka in an tara a shekara zai kai miliyan uku to shikenan ko da ba ka aji miliyan uku a shekara sai ka fi da musu zakka akwai waɗanda suke ƙirƙiro wannan abin nan suna ɗora mutane zakka a cikin dukiyarsu wanda Allah bai ɗora musu ba akwai wanda zai karɓi albashi amma albashinsa ba cinyewa ba zai cinye ba ya karɓi albashi watakila ya ci biyu bisa uku na albashin kashi ɗaya bisa uku yana nan aji. wani watan ma ya cinye biyu bisa uku ya aji kashi ɗaya bisa uku ga ya zama kashi biyu in aka hada da wancan ya zama kashi biyu to wannan daga ranar da ya fara karɓar albashi ya fara ajiyewa sai ya rubuta in shekara ta zo wannan abin da yake raguwa a cikin albashinsa zai kai ya kai nawa yanzu a cikin account ɗinsa to sai fita masa zakka in ya shekara shi ma ba wai daga karba ba to kaga wannan shine wanda za a ce ya tara wani abu na albashinsa wanda ya kai nisabi sai ya fidda masa zakka amma in karba yake cinye karɓa yake cinye ba magana ya zakka a cikin albashinsa sannan maganar tambayarsa ta biyu za hala alaihi alhaul wannan ijma'i ne na malamai eh, malamai sun ijma'i akan cewa rukiya ba a fitar masa dakka hatta ya hula alaiha alhaul sai shekara ta yi a kanta, wanda kuma ba wani saɓani a tsakanin malamai akan wannan duka mazhabobi duka malamai ma na kowace mazhaba sun tafi akan dukiya sai ta shekara dukiya da dabbobi da dukiya duka sai bayan shekara shekara amma zakkar kayan amfanin gona kuma lokacin da aka girbe su a tu haqqahu yau hasad saboda ka inda mutum zai yi noma sau biyu ko sau uku a shekara duk sanda ya zo girbi ya yi girbe ya fitar da abin da ya samu zai fitar da masa da zakka to ne wani malam idan liman ya yi mantuwar sujjada ta biyu aka tunasar da shi bai tsaya ba sai bayan ya idar yana son ƙarin bayani akan wannan ma'ana an tunasar da shi bai tsaya din ba sai da ya idar da sallah to watakila bai fahimci tunatarwa ba tunda maganar sujjada ce bai fahimci cewa sujjada sujjada ɗaya a raka'ar ba da aka gama sallah sai a tuna masa cewa sujjada ɗaya ka bari sujjada ɗaya kai a wannan raka'ar to ka tunatar masa ya fahimta to sai ya sare yadda waccan raka'ar da ya mai sujjada ɗaya sai ya tashi ya sake kawo raka'a tare da mamu sannan su yi tahiya su yi sallama sannan sai ayi yi sujjada ba'adi in har in kuma da ya fahimta to kamata ya sanar da wani raka'ar a ka'ida ya danganta da limamin wasu limaman ba ilimi wasu kawai an ɗora su limanci ne amma ba karatun sallar suka yi ba da yadda ka'idojin ta yake saboda ka ya manta sujjada ɗaya kuma ana masa tasbihi to ko zai zauna kuma sai ya rikice sai rasa me zai yi a ka'ida in ya tashi ya je ga rukunin da yake gabanta misali mutum ne ya yi sujjada ɗaya maimakon ya zauna ya kuma yin ɗaya da yana tashi sai ya miƙe kaga ya tsaya a tsaye ya shiga wani rukuni ya bar rukunin da yake ciki na sujjada to ba zai dawo ba ba zai dawo ba ya zauna ya sujjada wataƙila haka ya yi ake zaton kamar yaƙi to haka zai ci gaba da sallah amma zai zubar da wannan raka'ar gaba ɗaya ta yi kwandem ba zai lissafa da ita ba to tasirin kuma an samu ƙarin tsayuwa da sujjada guda ɗaya da zama da waye to shi da sai ba'adi domin an samu ƙari a sallah to haka ba zai zama ya miƙe ba kuma ku yi masa tasbihi cewa sujjada ɗaya kuma ya koma yi wannan sujjada ya kuma sake tashi ya miƙe To haka ake yi ba wataƙila haka yi sai kake ganin kamar ya ƙi sauraron ku har ya gama sallarsa ya kuma ƙara raka'a ɗaya in kuma gaba ɗaya sallar raka'a hudu in mai hudu ce ya yi sallama ba tare da ya gyara wannan raka'ar ba to wannan sai a gaya masa wataƙila bai gane kuskuren da ya yi ba sai ta shekara raka'a ɗaya sai ta mai gurbin waccan raka'a da ta samu tangarɗa sai kuma ya yi sujjada ba'adi saboda ƙarin waccan raka'a mai tangarɗa da aka samu to sai wannan mai tambayar yake cewa malam tambayar sai ita ce azumin wata uku da wasu suke yi na Rajab Sha'aban Ramadan shin yana da asali ne abin da yake da asali shine azumtar yawancin sha'aban nabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar yawancin watan sha'aban baya azumtar sa gaba ɗayansa amma yana azumtar mafi yawancinsa sha'aban shine daga shi sai ramadan watan takwas kenan amma watan rajab wannan babu wani azumi da ya inganta a cikin watan rajab watan rajab kamar sauran watanni ne da ba a shar'anta wata ibada ta azumi a cikin suke keɓantacciya ba amma mutum zai iya ci gaba da azumumukan da ake yi a kowane wata irin azumin ah, litinin da azumin alhamis da azumin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ko yana siyamu dawud zai iya ci gaba da shi a cikin watan rajab duk zai yi kamar yadda zai yi a cikin rabiul awwal rabiul thani jumadal ula da sauran sauran watanni amma keɓance rajab da wani azumi na musamman don wani lada na musamman wannan bai inganta ba hadisan da suka zo a cikin falalar rajab da salloli a cikin rajab da azumin muka da sadaka da waye a cikin rajab duk hadisai ne da ba su da kyau malamai sun yi rubuce-rubuce tun baya can akan nuna rashin ingancin hadisan da suka zo a wannan a wannan babin ciki akwai hadisin ah, littafin ah, ah, أبن لتافن ابن دحية لتافن أداء ما وجف فيما ورد آه، في وضع الوضعين في فضل رجب أقول لتافن تبين العجب ابن حجر الأسقلاني لذلك ننسو سنجي بيانا ريشن إنجنش وقلنا حديثي أما وتن شعبان شو أن أقول حديثي سهيه نتشاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أكثره وأمته وإن أظن ترمى في يوانشنسا wannan ya halatta shi kuma damar ramadan wannan Allah ya wajabta azuminsa akan kowa da kowa so cewa akwai wani watan tsofaffi wannan bai inganta ba shi tsoho ramadan din ma in ya ji ba zai iya ba ana ɗauke masa ne wa na ladina yatiquna tun ta'am miskin aka ce daga ciki akwai tsofaffi waɗanda za su yi da wahala aka ce su ciyar wanda ake ma masa rangwame akan na farilla shi sai a jera masa a wata uku a ce maimakon wata ɗaya sai ya wata uku a kai daga ji ka san ba shari'ar musulunci ta zo da wannan ba shari'ar musulunci ta zo da sauƙi ne a cikin sha'anin azumin ramadan Allah ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauƙi yake nufi da ku ba tsanani ba tsoho wanda ake sauƙaƙa masa ne shi yasa aka ce tsoho da tsohuwa wanda ba za su iya yin azumi ba ko za su iya yi amma suna shan wahala ce to a madadin kowace rana su ciyar da miskini to kai kuma ka zo ka ce akwai wani azumin tsofaffi da yake fara daga rajab su yi azumin watan rajab su yi sha'aban su yi ramadan wannan babu shakka ba daidai ba ne ba kuma shari'a ba ce saboda babu falalar azumin watan rajab a cikin sunna sahihiya babu wannan amma akwai falalar azumin watan sha'ban shi ma ba dukansa ba sannan watan ramadan kuma wannan farilla ne akan kowa da kowa wanda Allah ya bashi iko to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam idan bawali ya fallatsa cikin ruwan alwala ko a buta ko kuma ruwan wankan janaba ya hukuncin wannan ruwan yake to hukuncin ruwan da najasa ta shiga cikinsa ruwa ne mai yawa eh, ma'ul bahar misali ko alma'ul aljari ruwa mai gudu sai najasa ta shiga cikinsa wannan ba ta canza shi majalisa ta shiga cikin ruwan kogi ba zai canza ba la ɗanɗanansa wala ƙanshinsa wala rihinsa ba su canza ba ɗaya daga cikin sifofin ruwa guda uku haka nan ruwan da yake gudu na ce la ya na ahadu fil filma da'imi Ladi la ya jiri yajri thumma yaktasilu ka kaɗayan ku yi mawali a cikin ruwan da yake tsaye baya gudu sannan ya wanka da shi cewa yake tsaye ka gano na inda ba tsaye yake ba wannan babu matsala to sai wanda yake ya kai ƙullatai ne ya kai ya yawa ya kai ƙulla guda biyu wanda ya kai 40 kaza liters 47 liters to wannan shi ba ɗan najasa ƙanƙana ba za ta ba ta yi masa tasiri ba ba za ta bayyana a ciki ba ba za ta iya canza ɗaya daga cikin sifofin nan ba shine hadisin idza balagha al-ma'u qullatayn la yahmilu al-khabath akwai rijiya bi'ir buda'a a madina rijiya ce babba wadda take da faɗi a cikinta ruwanta yana da yawa to mata sukan jefa har abin al'ada sukan jefa wasu abubuwa na shara da waye amma kuma su ci ruwan gare-gare baya komai tambayi annabi game da bi'ar buda'a ce innal ma'a na la yunajjisuhu shay ruwa mai tsarki ne ba wani abu da yake canza shi ma'ana matukar dai ba ɗaya daga cikin sifofinsa guda hudu guda uku sun canza ba ɗanɗanansa ne ya canza ko launinsa ne ya canza ko kuma rihinsa shi ya canza in ɗaya daga cikin uku ɗin nan bai canza ba to yana nan a ɗahuriyarsa saboda haka idan mutum ya go ruwan alwala sai wani ɗan ɗigon bawalinsa sai ya tsalla a ciki amma kuma ruwan bai ɗanɗanon bai canza ba kalar bata canza ba rihinsa bai canza ba shikenan zai amfani da shi babu abin da ya hana ya amfani da shi to sai wannan tambayar take cewa malam menene hukuncin wanda bai yi sallar azhar ba sai ya bi sallar la'asar a matsayin azhar din sa kuma ya tashi ya je sake bin wani sahun a matsayin sallar la'asar din wannan shine abin da ake cewa sabanin niyya tsakanin liman da mamunsa shin saɓanin niyyarsu za ta yi tasiri cewa liman yana a zahar a liman yana la'asar mamu yana a zahar a bayansa zai yi tasiri ko zai tasiri magana mafi inganci shine saɓanin niyya baya tasiri wadda ita ce magana mafi inganci wadda dalilai tabbatattu suke tabbatar da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya kan hadisin zaid ibn arqam amina ya yi sallar asuba ya gama sai waiwayo sai ga wasu mutane biyu a gefe ba su yi sallah tare da su ba annabi ya sa a kirawo masa su suka taho a jikinsu yana bari saboda tsoro ko wani laifi suka yi sai annabi ya ce a zo masa da su aka zo ya ce me ya hana ba ku yi sallah tare da mu ba ya rasulullah mun yi sallah a masaukanmu wani amina ne to sun yi sallah a tantunan su a masaukin sai suka zo sai suka samu annabi yana sallah sai suka zauna gefe ba su bi annabi sallah ba jin cewa su sun yi riga sun yi tasu sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun yi sallah a ku, kuka zo kuka samu liman yana sallah da jama'a to ku yi sallah da shi sai ta zama muku nafila fa innaha lakuma nafila ita sallar da za ku yi da shi nafila ce a gare ku kaga anan sabanin niyya ne shi liman yana farilla asuba su kuma suna nafila wannan sabanin bai tasiri ba kaga mai nafila ya ba mai farilla hakanan ya tabbata musu imam ahmad hadisin mu'adh ibn jabal ya kasance yana yi wa mutanen yana yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa ta sallar isha'i ya yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i sai kuma ya tafi wajen mutanensa bani salima bani salima su ne gurin da za ake ce ƙiblatain a nan da suke ƙabilar suke zaune sai je can suna jiransa shi ne limamansu ya yi sallar isha'i su jira shi sai koma sai ya ja su sallah shi nafila yake tunda ya riga ya isha'insa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suna farilla kaga anan mai nafila mai farilla ya bi mai nafila tasirin wato rarrabuwar niyyar su ba ta yi tasiri ba saɓanin niyya su bai tasiri ba saboda haka a a magana mafi inganci ta malamai shine mutumin da zai azahar na iya bin mutumin da yake la'asar saɓanin niyya su ba za ta yi tasiri ba inda abu yake tasiri shine saɓanin aiki wato liman yana yin wani abu kai kuma kana yin wani abu daban da sun ce idan liman ya kabbara ka yi kabbara in ya ruku ka yi ruku in ya dago ka dago in ya tafsujada ka tafsujada in ya dago ka dago kada ya zama na shi ya tafi sujjada kai kana tsaye ka ma yi ruku ba ko kuma ka yi ruku ka dago ya tafi sujada ka ki tafiya ko ya dago da sujjada ka ki ɗagowa kamar yadda wasu ke yi ba za ga cewa liman ya yi sallama amma sai su ki sai zuwa ba su gama ba su gama abin da suke ba sai sun gama minti goma abin sakan goma sakan ashirin sannan sai ya sallama ko liman ya tafi sujada shi bai tafi ba ko ya ɗago shi ya ƙi ɗagowa duk wannan ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin abin da ya shafi aiki na zahiri to dole ka tafi tare da liman kakka saba masa shine ma'anar inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi amma a cikin al-aqwal wan niyat wannan babu da dan kun saba da liman azo kana sallah sallah a sirce shi yana karanta wani abu kai kana karanta wani abu ko kun yi ruku'u shi yana faɗar wani abu a cikin addu'o'in ruku'u azkar din ruku'u kai kana faɗar naka daban ko kun yi sujjada shi yana faɗar wani abu daban kai kana faɗar wani abu daban wannan duk ba zai tasiri ba saboda maganganu ne kowa kuma shi ya san me yake faɗa amma in abin da ya shafi aikin zahiri to wani ana son kai koyi da liman duk abin da yake yi tare da shi saboda babu laifi idan mutum bai azahar ba ya bi mai la'asar ya yi sallar da niyyar azahar shi kuma wancan yana yi da niyyar la'asar wannan ba zai cuta da sallar su to sai wannan tambayar take cewa malam menene hukuncin kazar da ta mutu da kwai a cikin ta sai aka ce dukkan aka yi amfani da shi to shi ya kwai ba mutuwa tunda dai har an same shi lafiyar salau sai a amfani da shi ba haramu ba shi kwai ba yanka shi ake bari a ce shi ma zama mushi da a ce dabba ce ta mutu ba yanka ta ba ɗan abin da ke cikinta shi ma ya zama mushe amma in aka yanka dabba da ciki to abin da yake cikinta shi ma yankansa kenan zakatul sati zakatu abin zakatul jani zakatu ummi idan nabi ke ta yanka uwar abin da yake cikin dabba shine yankan wato yankansa shi ma amma kamar kaza kwai shi ba yanka shi ake bare ka ce ta mutu ba a yanka shi ba ba a yanka ta ba zaka kwanta ya haramta ba haka bane so abinda kawai zaka tabbatar da cewa lafiya yake ba ba zai cutar da kai ba to ne kice malam tambayar sa ita ce ya halatta mutum ya sanya wa ɗansa sunan mala'iku kamar munkar da nakir to misalin da shi ne mai matsala amma a sa sunan mala'iku jumhurin malamai sun yarda. ana iya sa sunan mala'ika ana sa sunan jibril mika'il duk wannan babu komai duk ana iya sawa wannan ra'ayin jumhur ne akwai yan kaɗan daga cikin malamai da suka karhanta haka cewa makaruhi ne makaruhi ne a kira babin nan a kira mutum da da sunan mala'ika ko da sunan annabawa ma sun karhanta ba dai wannan ƙauli ne marjo ana sa sunan annaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗansa sunan Ibrahim so ba laifi bane ka sa wa ɗanka sunan annaba haka nan sunan mala'iku ba laifi bane amma kamar shi munkar da nakir suna ne wanda yake nuna wani yanayi wanda yake mai ban tsoro ba yanayi ba kamar ka ce jibril mika'il Wani suka ce ana nufin bawan allah bawan allah abdullah amma ka sa wa ɗanka suna munkar munkar munkar ko dai wanda ba a san shi ba ba a san waye ba na ku antum qaumun munkarun annabi ibrahim yake gaya mala'iku ko mutane ba a san ku su waye ba yayin da suka zo gidansa bai gane su ce qaumun munkarun ko mutane da ba a san ku ba ko kuma ya zama munkar abinda ba ba da dadin gani ba da daɗin gani Eh, ce al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hana abu wanda yake bai da kyau bai da kyan gani to saboda sifar da take suke da ita eh, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Tirmidhi idan mutum ɗayan ku ya mutu ko idan bawa ya mutu ja ahu malakani aswadani azraqani mala'iku biyu su zo baƙaƙirin sannan idanunsu jajawar kaga wannan sifa ce da ba ta da daɗin gani to kaga ba suna suna ne da ba zai kamata ka kira ɗanka da wannan sunan ba su sifar su an faɗi sifar su ne ba ce raqibun atid an faɗi sifar su ne sifar da suke da ita ba wai suna ne irin kamar jibril mika'il israfil a'a sifar su ce aka sa sai aka faɗi ta munkar da nakir to kaga ka sa ɗanka munkar ka sa ɗanka nakir ka ce saboda sunan mala'ika ne wasf ne nasu wannan ba zai yi daɗi ba ba zai dace ba tuni ke ce malam wata mata ce a makwabtansu ta baiwa yaranta ƙanana guda biyu magani akan kansu sha su yi bacci saboda su wani sun kwana ba su ci abinci ba sai ta shiga makwabta akan kan za ta samu musu abinci da ta dawo sai ta tarar ai yaran nan sun rasu shi ne tambayar malam menene hukuncin ta abin da ta aikata eh to nan kisan kuskure ne ba da gangan ta yi musu haka ba kamar mace ce tana bacci da yaronta ta danne shi da fulo kasa numfashi har ya mutu ko ta sa masa nono a baki ya rufe masa ya eh, jariri har ya mutu to duk wannan sun ce eh, diya alal aqila akwai al aqila su suke biyan diyatul khata da ya kai kuskure to akwai al aqila su ne asaba waɗanda su gaji wannan mai kisan na kuskure to su ake rarrabawa diyar nawa ne za miliyan kaza ne to kowa daga cikin danginta duka wanda zai yi su gaje ta to sai su karkasa musu diyar su biya ah, sannan kuma za ta yi kafara ah, ko dai ta yanta baiwa inda akwai bayan da za ta yanta ko kuma ta yi azumin wata biyu ah, ta yi azumin wata biyu a jere to ne ke malam mutum ne zo masallaci ya samu ana yin sallah ya ɗauka sallar magarba ake yi kashe su kuma isha suke yi amma ya samu duka raka hudu amma shi da niyyar magarba ya shiga wannan sallar sai ki tambaya malam zai saki sallar magarba ne ya kuma yi sallar isha da ya yi sallar hudu raka hudu ba magarba ba sai a matsayin nafila ya sashi ya ya sake yin magarba kuma ya isha yi sai wani mai tambaye ki malam shi na kasuwa wurin bangaren gyara raki na photocopy da su printer ya ce sai zama mutane za su kawo masa gyara shi kuma yana sai da kayan gyaran sai zama na ganin yana da shirin sai suke sawa wato yana sa musu nasa kayan amma ko ba su ba shi kuɗin su na wannan kayan da ya sa musu ba sai ko ba ce musu ai ba shi da wannan kayan sai dai ya aika domin a siyo masa to sai suke bayar da kuɗin to shi kuma yana da shi din sai ya saka musu nashin to amma yake cewa suna ba da kuɗin mota na wurin da ya ce za a je a siyo din Eh, shi ne ke tambayar babu damuwa idan ya ci wannan kuɗin mota da suke bayarwa? kamar ya ba damuwa ya ci kuɗin mota saboda ya ƙarya sun ba shi kuɗin mota kuma ya ce ba damuwa ya kamata duk mai sana'a ya zama mai gaskiya A kan sana'arsa ka ne in ka ga dama ba za ka sa ba sai an biya ka kuɗin kayan mai da ya sa ka yi ƙarya me ya hujja za sa ka yi ƙarya mutum ya kawo maka kaya abin abin gyara yana son za a canza wani abu kana da na sayarwa ce to ba da kuɗin kayan a sa maka amma ka ce in ka sa ba sa biyan ka saboda ka wannan sai ta halatta maka kai ƙarya ta ba ta halatta maka ƙarya ba canza mu'amalar ka da su za ka yi duk wanda ya zo to ya biya kuɗin kayan kafin ka sa masa gashi na sayarwa ne sayi in ka saya sai na sai kuma ai tsadar kuɗin aikin sawa sai ya samu ka amma ka yi ƙarya har su haɗa maka da kuɗin mota kuma ka ce kana so a baka da maka ci ka yi ƙarya can ba ta isa ba sai kuma ka da ka ci abinda da ba haƙƙinka ba shi sana'a in tana haɗuwa da ƙarya akwai matsala A ita ƙarya tana lalata albarka da take cikin sana'a duk wani abin da za a rika shigar da ƙarya a cikin sa to ƙarya lalata albarkar su take annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima da mai saye da mai sayarwa in suka yi gaskiya suka fito suka yi bayanin komai yadda yake a fili to sai Allah ya sa musu albarka a cikin kasuwancinsu cikin saye da sayarwarsu saboda in za ka yi gaskiya <coughs> sai ka gama albarka ta shiga cikin harkar taka a ce in amma ka ɓoɓɓoye abubuwa ka fitowa ka yi bayani daidai yadda ya kamata sannan ka yi ƙarya kamar yadda dai kai ɗin nan ka ɓoye abin da kake da shi na sayarwa wai ka sa musu ibiyanka kuma kai ƙarya ka ce za a je wani gu a siyo kuma ka karɓi kuɗin a haka kuma kake so ka ci so haka yawanci abin da yake cutar da masu sana'a mu shine rashin gaskiya rashin gaskiya da sun ɗauki wannan ƙa'ida da alfishir da annabi sallallahu alaihi wasallam masu in inda za su yi gaskiya Allah zai musu albarka da sun ga albarkar kasuwancinsu da sun ga albarkar sana'arsu amma mutum zai zo ya karɓi kaya ya karɓi ya karɓi aiki ya ta shigo da ƙarya a ciki ya yi alkawari ya ƙi cikawa ya yi magana kuma ka bincika ga ƙarya ce ya faɗi farashin abu kuma ba haka yake ba ya karɓi kuɗi ya ci wanda ba haƙƙinsa ba to ta ina zai ga albarka ta ina ba ta yadda za a yi sana'a su ci gaba ba ta yadda za a yi sana'a su yi albarka saboda haka ka fito ka faɗi gaskiya abin nan muna da shi na sayarwa ga kuɗinsa kawo kuɗin a sa maka bai kawo kuɗin ba ka sa masa ya sa ka sa masa bai ba kuɗin ba riƙe abin har ka aikin da kai har sai ya ka kuɗin ka ba shi kayansa wannan shi ne abin da ya dace kai amma ba kai ƙarya ba kuma kace kana so ka ci kuɗin mota sai wannan shi kuma yake tambayi malam menene takaitacciyar addu'ar da za a yi wa iyayen karamin yaro da ya rasu saboda wasu suna ganin Allah ya kawo mai amfani wasu kuma suna cewar hakan bai dace ba sai dai a ce Allah ya sa mai ceton iyaye ne shi ne yake tambayi menene takaitacciyar addu'ar to ban san ban san menene rashin dacewar ba da an ce Allah ya ba su wani mai amfani me rashin me rashin dacewar a ciki me rashin dacewar shi wanda zai bai dace ba ga addu'a ga wanda aka rashi ba ta da wani kaidi ko wani siga guda ɗaya aka ce sai ita ce in ba a yi ta ba ko an yi ba daidai ba na masa addu'a suka rasa Allah ya sa mai ceton su ne ranar gobe kiyama Allah ya sa yana makarantar annabi Ibrahim alayhis salam sannan kuma kai musu addu'a Allah ya masanya musu da mafi alkhairi da abin da suka rasa menene a ciki so ba maganar cewa wannan ta dace wani bata dace ba to ne kice malam ya kasance shi kuma yana aiki a wani kamfani ne idan dare yayi ana rufe kofa baki daya kuma su ma'aikata dakunan su suna ciki to ko da asuba ta yi ba abu da kofar nan ba samu damar halartar sallah a masallaci ba shin ya halatta yace yayi tasa shi kadai duk da yana jin sautin masallaci a kusa da shi to tunda an rufe shi magana cewa yana jin sauti duk bai da ma'ana za a ce zan ce ka hauro ka katanga ne ko ka ɓalla kofa ka fito ku da kuke kwana a ciki sai ku rika yin sallah sai ku rika jami'in ku saboda tunda ko kun je kiran sallah ba ku da ikon ku fita na san dai rikicewar zamani da rashin gaskiya duk ta sa ake hakan idan aka buɗe wani zai fita da wani abu alhalin su masu gurin ba su zo ba su haka ake rufewa sai mai buɗewar ya zo saboda ba dama wani ya fito da wani abu ya gudu ko a haɗa baki da wasu su shigo su yi sata duk rashin gaskiya ne ta sa ake ta ɗaukan wannan matakan ana da gaskiya sai sai a baku ku shiga sanda kuke so ku fita sanda kuke so saboda haka in suka rufe suna nufin sai sun zo sun buɗe sannan in ma mutum zai fita suna nan sun ga komai yana nan ba a taɓa komai ba to tunda kuna da yawa har ana rufe ku shikenan sai ku fito ɗayan ku ya kira muku sallah ɗayan ku ya ja ku limanci wanda ya fi ku iya karatun qur'ani sai muku limanci ba ba wani abu Wani ke malam ya halatta ga wanda ya je cin kasuwa ya yi kasar a sallolinsa? Duk wani tafiya ta halal, duk tafiya da aka halatta wa mutum. Su malamai sun ce ko da ma ba ta halal ba ce, tafiyar ita ce ta sa aka ce ya yi sallar. Idan darabtun fil ardi fa laysa alaikum junahun an taksuru min as In kun yi tafiya a bayan ƙasa ba ku ba laifi ku yi ƙasaru, matuƙar dai tafiya kai, to tafiyar da take ta mubah. tafiyar da aka halatta maka wa akharuna na fil ardi yabtaguna min fadlillah waɗanda Allah ya yi wa sauki saboda dalilin masu tafiya harkar kasuwanci a bayan ƙasa suna neman falalar Allah haka ka yi tafiya za ka yi ƙasar ba wai sai in za ka tafi hajji ba ko za ka tafi umara ko za ka tafi wa'azi ko wani abu a duk wata tafiya da Allah ya halatta maka tafiyar neman arziki tafiyar direba ne yake ɗaukan basinja ya kai su gari kaza ya kai su gari kaza sanda ba ya kai ba garin garinsa ba zai kasaro hakanan wanda zai fita don sada zumunci zai kasaro to ne malam shi yakan je masallacin juma'a da wuri kuma kafin ya tafi yakan karanta suratul kahf da wasu surori da suka wadata ya ce idan ya tafi masallaci ba zai yi karatun alkur'anin ba sai dai ya rika yin wasu zikirori na salatin annabi sallallahu da sauransu ya ce shin hakan ya yi ko kuwa ya yi karatun alkur'ani ne zai fi domin yakan samu fiye da awa daya a masallacin kafin liman ya zo. wannan duk zaɓin sa ne ba a kallafa masa cewa sai ya je masallaci ba ne zai yi karatun qur'ani ba kuma hana masa ba in ya je masallaci karatun qur'ani yace zai yi a gida zai yi a masallaci zai yi karatun a gida a masallaci zai na firfilu ne Eh, kamar yadda annabi ce so sallama kutiba lahu ya sallaci abin da Allah ya kaddara masa daga salloli zai na filfilu kafin liman ya zo yana da damar yi wannan a zama zai yana tasbihi yana salati wannan duk kofa a buɗe take ya danganta da kai abin da kake ganin zai fi maka sauki ko zai fi maka a tsarin ka wannan duk zaka iya yi. Dole kuma yake ce mala a wani lokaci ya fi kamata ya yi addu'a bayan kiran sallar juma'a na farko ko ko bayan kiran sallah na biyu ko ko zai yi a duka. to shi na farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi kiran sallar farko da ake yi babu shi eh, kiran sallah ɗaya ne shine lokacin da liman ya hau minbari wanda shi Allah ya faɗa a cikin suratul juma'a idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bay' idan aka yi kiran sallar ranar juma'a ku yi tafi zuwa ga ambatan Allah ku bar kasuwanci to wannan shine kiran sallah wanda yanzu ake cewa na biyu yayin da liman ya hau minbari a lokacin duk wani harkar saye da sayarwa ta haramta duk wanda ya ji wannan kiran sallah harkar saye da sayarwa ta haramta gare shi je a yi sallah da shi amma kiran sallah na farko wanda ake yi shi wannan a zamanin sayyidina Usman lokacin da Madina ta ƙara faɗi mutane suka yi yawa kasuwanni kuma suna can waje wajen wajen Madina can ake haɗuwa a ci kasuwa to sai zanto tunda ba a da amsa kowa irin na zamani ba agogo ne a hannun mutane ba irin na zamani ana da kiyastawa da furana da tafiyar da sauransu wajen aje a yi sallah saboda haka sai zanto mutane a kasuwanni suna shagala nan a zo a kira sallah limai hawa minbari ba kowa a masallaci saboda kasuwa tana can ba san ma an fara hudu ba ba to sai shar'anta a yi kiran sallah a bakin gari yadda wanda kasuwa za su ji su shishiriyo su taho masallaci to ne aka ƙara wani kiran sallah na farko shi ma ba ta zara ce da shi ne nisa ba tsakanin wannan da wannan ila ba za su minti talatin ba wanda zai ba wa mutane dama su rufe kayayyakinsu su je su yi wanka su zo masallaci to saboda haka wannan shine azanar usmani zamanin sayyidina usman aka abin nan wasu malamai suka tafi akai cewa to shikenan ba matsala a ci gaba da yi wasu kuma suka ce hikimar da ta sa yayi shine sanar da mutane lokacin sallah domin su shirya kiran sallah ne da aka kawo shi don sanar da jama'a abinda yanzu wannan maslahar babu babu bukatar ta ba a bukatar ta yanzu saboda yanzu kusan akwai amsa kowa akwai agogo a hannun mutane yanzu bayan agogo ma akwai wayoyi duk agogo ne a jikinsu ko ba ka da agogon daura kana da waya a aljihunka sannan kuma kiran sallah da an yi shi zaka ji ko ina kake akwai kiran sallah da zai je maka saboda haka yanzu wannan hajar da ta sa aka kara babu ita saboda haka kaga shi kiran sallah ne da ba shi da alaka da wata addu'a wanda zaka ce a na ɗaya zaka ko annabi guda ɗayan ne saboda haka shi dai wannan na annabawi din al'azanun nabawi shine wanda ake magana to sai wannan tambayar take cewa shin ya halatta wani liman ya sallaci sallar isha'i wanda ba shi ne ya sallaci wato ya limanci a sallar magariba ba yayin haɗe sallah a lokacin saukar ruwa mun faɗa a wannan wato shiri namu cewa shi haɗa sallah yayin da ake ganin ya dace a haɗa sallah ko a ƙi haɗawa ganin cewa babu uzurin da zai sa haɗa sallah wannan yana hannun liman haƙƙin liman ne ba wai haƙƙin masu zuwa sallah ba shi liman shi aka shugabantar ya ja sallah saboda masallacin da yake jan sallah masarautarsa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yu'minu ar-rajulu rajula fi sultanihi kada wani ya ja wani sallah a masarautarsa ya zo ya ce shi zai masa sallah ba zai yi ba don haka shi yake da damar ya kiyasta cewa wannan yanayi da muke ciki ya halatta mu haɗa sallah ko ko ina ga wannan yanayi bai kai a ce a haɗa salloli ba kowace a yi ta a lokacinta ba halatta ma musu su yi masa tawaye ya ce ba zai ba a tura wani a ce kai ja mu sallah wannan ba daidai ba ne haka ballantana har a ce shi ya yi magarba wannan kuma ya ja ta sha'i ba daidai ba ne amma in shi ne yake ganin ya halatta a haɗa sallah wani uzuri ya sa shi ko alwalas ta kare an fara sallah ya bar wani ya karasa sallah wannan babu komai kawai kuma kowace sallah amma ba a masa tawaye ba wasu ce mu sai mun hada saboda ka wani shige kai mana sallah anan kayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ya wuce ya yi wa mutane sallah ya yi sallah a gurin da ba ikonsa ba annabi ya ce kada mutum ya yi wa wani sallah a gurin da ba ikonsa ba in gidan mutum ka hari ziyarce shi shine ke da ikon ya wuce wuce gaba kai sallah ba ka ce kafi shi ilimi ba kafi shi karatu kawai sai ya zo za a yi sallah ka wuce masa gaba a gidansa ne sai in ya ce wane shige gaba to shi kenan ya baka dama haka nan masallacinsa da yake limanci shine limami ratibi ba ka wuce gaba ba sai in shi ya ce ka wuce gaba da ja mutane sallah saboda haka ba daidai ba ne to ne ke cewa mutum ne ya zo masallaci sai ya tarar da liman ya idar da sallah sai suka fara wani jam'i da wasu ashe liman ya yi rage raka ɗaya a sallar la'asar to da ya hango hakan sai ya katse jam'in da suka fara domin raskan liman a wannan ciko raka ɗayan da ke shi ne ke tambayar ya hukuncin abin da suka yi shi liman ne ya katse ko ba shi mamun su da suka tara tasa sallar sai suka katse su su duka mm. to kenan tunda sun riga sun katse da sun fara sallah to ba daidai bane su katse ta Zai su ci gaba da sallar su bayan suka katse suka bi shi kuma ba cewa sun yi laifi Wani kuma yake cewa malam eh, Allah ya jarabce shi ne da matsala ta fitsari ko da zai zauna sama da rabin awa a bayi idan ya tashi sai wani ya ƙara zubo masa daga baya shi ne ke tambaye malam ya kamata ya rika yi game da ibadarsa to wanda Allah ya jarbe shi da sari baul wato baya iya rike fitsari zai zai fitsari sai ya sai ya danga diga to wannan in yi alwala yana iya sallatar sallah ya na filfilinta yana iya haɗa ma sallah in zanto yin alwala ɗin a kowane lokaci zai masa wahala musamman a lokacin sanyi ko lokacin da ake wahalar ruwa kowace sallah ya nemo ruwan da zai alwala to shi wanda zai iya haɗa sallolin ma ya yi asar da la'asar ya yi magariba da isha'i da alwala ɗaya Ah, in kuma yana iya samun ruwa ya yi alwala babu wani abu to kenan kowace sallah zai mata alwalarta in ya yi sallah kuma zai iya nafulfulin da suke na bayan sallah kamar rawatib duk zai iya yi. rikice malam mene hukuncin waɗanda suke zuwa a ɗebi jinin su sayar da shi? Haramun ne mutum ya sayar da jininsa. A jinin ɗan adam eh, malamai da yawa suna cewa najasa ne. wanda jisa ne kaga ba a sayar da shi kuma ba a sayar da wani bangare na jikin ɗan adam da jininsa ko wata gaba ta jikinsa wanda suke sayar da su. wanda don haramun ne ah, kana iya taimakawa ba laifi ka taimaka ma wanda yake da bukata ah, yana bukatar jini a taimaka masa amma ba a ka ba ka karɓi kuɗi wanda yake haka baya halatta to ne yake ce malam menene hukuncin wanda ake bin sa bashi sai ya je ya kashe kansa saboda ba zai iya biyan wannan bashin ba to ya yi tsora wa kansa nauyi biyu ga nauyin bashin da zai tafi lahira da shi ga kuma laifi babba na kashe kai mutum ya kashe kansa Allah na cewa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah mai tausaya muku ne Eh, sannan kuma eh, ga bashin da ya tafi da shi lahira zai za a ce shi kenan tun da ya kashe kansa shi kenan ba wannan bashin ya ma ya mutu a'a ya tafi da abu biyu sannan annabi sallallahu alaihi ya bayyana cewa duk mutumin da ya kashe kansa da wani makami ko wata hanya to da wannan hanyar za a ita masa azaba a gidan eh, wutar jahannama saboda ka rataye kansa yayin wannan rataye za a ita masa azaba rataye kansa ya mutu sake dawo da shi rataye sake haka zai ta yi za ta masa a cikin gidan abin nan in wani guba ya sha muka ya daba wa kansa bindiga ya sa ya harba kansa da wannan makamin da ya kashe kansa da shi za a ta masa azaba saboda kashe kai kabira ce minar kaba'ir babban laifi ne babban laifi ne babban laifi ne eh, wani mutum ya zo cikin mayaka yana ta kakkashe kafirai yana ta ƙoƙari sai aka ji masa rauni mai tsanani haka a jikinsa sahabbai suka zo suna tausaya masa na cewa ɗan aljanna ɗan aljanna annabi ya ce dan wuta ne ashe mutumin nan da ya ji rauni ya yi masa tsanani ya ɗauki mashin mashinsa sai ya kafa sai ya duka kansa wato ya soke kansa ya kashe kansa Eh, shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi wa Allah gaggawa yayi wa Allah gaggawa ai ran mu ko karan ka ba haƙƙin ka bane yadda ka san gaba ɗaya halittar ka gaba ɗaya sukutum ɗinka ba mallakin kanka bane kai yadda ka suke so ka sarrafa kanka da kanka Allah ya yi ka kuma ya sa dokoki akan yadda zaka tafi da rayuwarka saboda baka da iko ka sayar da rayuwarka dan kai kana jin cewa kana shiga damuwa kai abin nan ka bari Allah subhanahu wataala ka ajalinka amma ba ka kashe kanka ba sannan kuma a ciki akwai rashin yarda da kaddarar Allah subhanahu wataala Allah ya kaddara maka shiga wani yanayi to ka roƙe shi yayi maka ka roƙe shi ka maka mafita amma ka ce za ka yi fushi fushin da zai kai ka haka kashe kanka wannan rashin imani ne da kaddara rashin imani da kaddara babban laifi ne yana kai mutum kafirci inda mutum ya dirce akwai kaddara ba ɗayan ku ba zai shiga aljanna ba sai imani da kaddara sai imani da cewa Allah yana kaddara abu mai kyau yana kaddara wa bawa abu mara kyau saboda ka roki Allah subhanahu wataala ya baka halin da zaka sauke bashin da yake kanka ko ya sa waɗanda suka baka tausayinka a zuciyarsu su yafi maka amma ba kashe kanka ban kashe kanka ka ƙara nauyi akan nauyin da kake kai bashin dai yana nan sunansa bashi a kanka sannan kuma ga kuma wani laifi da mutum ya ɗauka babba da zai je ya samu Allah a kansa. Hmm. Tuma da laisa ka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri na fitoyin rahma ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma tun adireshin email na fitoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad san umar mu oon babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa